الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك أولى هدي أشرنا ga رمضان شكرا تلوية ta 2038 wanda daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu da sha bakwai izinin Allah za mu tashi farkon surat Maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نعمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم sannan ba sura suratu maryam kamar yadda da dama daga cikin ayoyin suna magana akan ta ne da kuma ɗanta isa alaihi masalam sura ce makiya wanda mun san abin da ake nufi da sura makiya wato wacce aka saukar kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyinta 97 an saukar da ita bayan saukar da suratul fatir wacce za mu tarar da ita a can gaba kusa da surati yasi Allah subhanahu Ta'ala ya ce kafa ya ayin sad waɗannan harufa ne da aka buɗe wannan sura da su wanda ake ce musu fawati isuwa wato harufa da ake buɗe surori da su wanda malamai suna da ra'ayika a kansu ra'ayi na farko ƙoƙarin fassara su mai ake nufi da su ra'ayi na biyu ainihin barin sanin al'amarinsu ga Allah mai Allah yake nufi da su mu zuwa babban masa sani shi ya san me yake nufi da su ra'ayi na uku shi ne ta haddini, wato fito na fito ne ake da larabawa cewa ƙur'anin nan ba wani abu ba ne illa ya ƙunshi harufa irin wanda kuka sani na alif ba ta ja ka ayin ha amma kuma ba za ku iya zuwa da wani abu makamancinsa ba a wajen fasaha da balaga da ainihin bayani ba za ku iya zuwa da kamarsa ba ce zikiru rahmatin rabbika abdahu zakariya zikiru ambatan rahmatin rabbika rama ubangijinka abdahu bawansa zakariya ainihin zakariya suka ce zikiru nan za ya daukansa mubtada ne shi na ce haza zikiru rahmatin rabbika wannan abinda zai zo a cikin surar nan to ambatan rahaman ubangijinka ne ga bawansa zakariya wanda ya masa ya tsufa tukub kuma ga bakarara ne matarsa ma bakarara amma kuma Allah ya bashi da wannan rahama ce ainihin ta ubangiji wasu ka ce a muktada ne labarinsa kuma an shafe shi kenan za a ce a ainihin khabaruhu mahzuf fi ma yutla alaikum zikiru rahmat rabbika cikin abin da ake karanta muku akwai ambatan ainihin zikiru rahmat rabbika akwai ambatan rahama ubangijinka game gabawansa ainihin zakariya to kowanne ne dai zai iya tafiya da shi amma cewa ainihin wato labari ne mutadansa an shafe shi shine magana mafi inganci a gurin malaman tafsiri kenan za a kaddara haza zikiru rahmatir rabbika wannan shine magana mafi bayyana mafi inganci izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa nida'an kira hafiyan wanda yake boyayye kira wanda yake me wanda yake boyayye saboda mai an ce ya ɓoye wannan addu'a tasa saboda a shekarunsa kuma an san bakarara ne ya dinga cewa Allah ya ba shi ɗa to shi ne sai bar abin a ɓoye tsakaninsa da ubangiji wai kamar latsawa ne kuma Allah mai iko ne a kan komai in an ba shi shi kenan in ba ba shi ba siri a rufe domin kada wasu su ji shi tsoho tukuf gashi an san shi baya haihuwa matarsa an san ba ta haihuwa kuma ya dinga ce Allah ba da wasu za su je suna mai mazaji su ne masa dariya ba ka ji sai ya ɓoye kiran nasa don kada wasu su ne ainihin masa dariya cewa ya kai tsohon na za ka dinga ci Allah ya ba kaɗa ko kamar yadda da yawa alhaji nan an magana samun kuɗi sai ce banda su wanda su na zaune ɗin nan wasu shekara su saba'in shekara saba'in tamanin wani kuɗi za su yi shi kuma samanin sama da haka yana so Allah ya ba shi da zikiru ramata abu abinan izina da rabbahu da an hafiya kira wanda yake ɓoyayyik a nan ma malamai suka ce a wani lokaci ana san ɓoye mai addu'a wadda ba ɓoyewa a rai ba ta zama tsaka-tsaki gane ko ta zama ainihin tsaka-tsaki kada mutum ya ɗaga hannunsa can ya ƙure a ya ɗaga muryarsa ya ƙure eh, har ya nemi ya shaƙi kuma kada ya ce a zuci kawai zai a zama da furtawa amma kuma ba tare da ƙurewar murya saboda wata rana nan sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu mutane suna ɗaga muryarsu suna ƙure muryarsu sai ce innakum la tad'una asamma wala a'am ku ba kuna kiran kurma ne ko makahu ba wa inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran meji ji ne mai gani na ka ko ala amfusi ku dinga wa kanku ba sai kun kure murya ba sannan zai ji yana jin ku a duk halin da kuke ci bal ya san ma abin da ranku take riya ba kamar yadda ya ce wal wani alamu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu to da haka ya zama tsakatsaki wala ta bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila ya zama tsakatsaki قال رب إني وهنا العظم مني قال يا ربي يا أبنجي إني وهنا العظم كشي يا توشي مني نوا واستعل الرأس كي يا بورو كما ينا أكي بورو وتا رورة تقو ويكن سيارورو شيبا دفرفرة ولم أكن بدعائك ربي شقيا أما ضد هكا da kashi ya yi rauni saboda tsufa daga kaina duk ya gama furewa baki daya eh lam akun ban zama shaqiyan abin tabawa ba bid'a'i ka da roƙonka rabbi ma'ana ya rabbi ya ubangiji duk da wannan halin da nake ciki to ina ganin ba za ka tabar da ni ba ubangiji kaga wannan sun kuyar da kai ne da me da kaskan da kai da kuma fadanci ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin ladabi na addu'a ka zama kana yin ladabi ga ubangiji kana fadanci ga Allah Allah kai ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ba abin da ya gagare ka ba wani abu da ya fi karfinka kai ne mai komai kai kaza sannan kuma sai ka shigar da mai sai ka shigar da bukata sani yana daga cikin ladabin addu'a faɗin ya rabbi ya rabbi bisan da mutum ya yi ya rabba hasa uku ubangiji yana jin nauyin ya dawo da hannunsa taɓaɓe mutum ya ɗaga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab to Allah yana jin nauyi ya dawo da shi taɓaɓɓe mai ba shi abin da yake so ko kuma wani abu makamancinsa to zakariya an ce mutum ne makeri najjar ko najjar kafinta ke ko ya kula min amal yadi yana ci daga aikin hannunsa fin najjara ainihin a cikin wannan aiki na kafinta sa'annan idan har ila yau a wannan sura za mu ga sura ce da take magana akan maryam da kuma ɗanci annabi isa isa lokacin da muhajiri habasha suka je suka isa habasha ƙuraishawa aka yi badar suka ga cewa ta yaya za su ɗaufansa suka cewa abinda za a yi kawai mu tura a je a dawo mana da yaran da mu karkashe su wanda suka tafi habashan nan a mu tura mu ce sarkin habasa ya ba mu su su zo mu karkashe su kawai mu ɗaukan sa abinda ainihin aka yi ba da ka suka tura wasu mutane da suke da girma a wurin sarakuna da kwarjiri kamar amur bin al'as an san shi da iya magana da fasaha Ɗan siyasa ne sosai da abdullahi bin rabi'a aka tura su su je su nemi a ainihin sarkin habasha ya ba da waɗannan ɗan hijira wai je suka gabatar da kyautukansu a gurin fadawan sarki sannan kuma suka nemi iso sannan suka yi shimfiɗa ga fadawa cewa gafa bukatarsu ne a dawo da waɗanda sai hijiran nan domin sun guje wa addininsu kuma sun zo ba sa addininsu sannan ɗan ta'adda ne kamar yadda a irin yawa ke faɗa ko a wancan lokaci haka da irin yanzu ne sai a ce 'yan ta'adda ne a fake da wannan shi ne ainihin sarkin habasha da jashi da jashin sunan garinsu sunansa nusharwa sai ce to na ji bayanin da kuka zo shi amma su ma a zo da su in ji ta bakinsu da aka zo da su jafar bin abi talibi ya bayani na cewa mutane ne mutanen jahiliya muna muna muna caca muna shan giya muna binne 'ya'ya da rai mai ƙarfi yana danna mana ƙarfi ya faɗi da abubuwa na jahiliya sai Allah ya kawo wani mutum daga cikinmu ɗan dangi an san shi an san iyayensa ba a san shi da ƙaryawa ba a san shi da cin amara ba ku Allah ya yi koshi ya umarce mu da sallah da ainihin sadar da zumunci ya hana mu shan giya ya hana mu caca ya hana mu kaza sannan ya da littafi wanda yake karanta mana abubuwa na dokoki daga cikinsu wanda ya zo da shi daga Allah ta baraka wata wani sharwa ne shi da shi za ka karanta mun wani abu ta yi halma aka shai'un mimma kana yi ƙuri alaikum yanzu a tare da kai akwai wani abu daga irin abin da yake karanta muku sai ce yi eh, ƙwarai kuwa da shi ma mai fasaha ne sai ɗauko abin da ya shafi addinin su. da shi anusharwa ne kiristan sai ɗauko maganar maryam ɗauko maganar mai annabi isa wanda kuma wannan nufi ne na allah ta baraka wata na haka sai ɗauko karatun suratun maryam fara ka fa ya ayyun sa'ad ذكر رحمة ربك عبده na إنا دارنا إلان فيها هاي جي مغنر je maganar isa إيسا insurance sarki sai zub da hawaye yake gemun sai ya cika da hawaye a saƙifa manyan fadawa sai zub da hawaye sai zub da hawaye a ƙarshe bayan ya gama da girgiza yi ce wannan abin da ka faɗa bai wuce bai zarce abin da isa ya zo da shi daidai dan wannan bai zarce ma'ana ya daidai da irin abin da isa ya zo da shi za ka kuku tafi ba zan taɓa ba ku sai ya kori waɗancan yake ku je kyautukan ku dauka zo duk kuka ba ku tafi da su ba masu don haka da wannan sura ne allah ya taimake su suka samu kansu daga makircin da aka shiryo daga makka na zuwa mai da su a jiya a da su balma a kashe su وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا نعم ice wa inni khiftul mawaliya na ji tsoron almawaliya dangi min wara'i a bayana izama sun kauce gabarin koyarwa ta sun kauce gabarin abin da nake kai mawaliya dangi ɗan wa ƙani Eh, dan dan uwa dan da shauransu ita ina jin tsoron a ce bayan na tafi abinda nake kai na shirya na koyarwa na ilmantarwa su kauce daga kansa kana timrati aqar bayan wancan tsufan na sai ce mata ta kuma bakarara ce amma duk da aka bai ɗebe kauna da samun rahama Allah ba sai ce fa habli min ladunka waliyan ka bani waliyan magaji milladunka daga gare ka wanda zai zo me ya yace ne wa yarith min aliyaku za ka waliyan anan ya zama magaji na kwarai wanda zai zama ya a kan abin da na bari domin dangi ɗin na jin tsoron ko kuma a wata kirara ka ce wa in ne hakika ne khafat mawali gani ko khaffat mawali wato ainihin ƙarfi na ya yi ƙaranci ko dangi na sun yi ƙaranci ba ni da dangi sassu wanda za su jibinci al'amari na bayan bana haka an karanta wancan an karanta wani khaffat mawali khaffatil mawali wato dangi na sun yi ƙaranci wanda za su zama mai sun ɗora wanda za su jibinci al'amari na bayan bana ko kuma khiftul mawaliya in an sa alif kan ya na ji tsoron yan uwa a min warayi a bayana wanda ina tafi za su lalata ainihin al'amura sai ce to fa habli min ladunka waliyan ka bani waliyan magaji yana nufin majibinci wanda zai gaje shi a cikin al'amura sai ce yarithu ni wanda zai gaje ni wayarisu min ali yaqub ya gada daga irin abin da iyalan yaqub suka bari wato yusuf da makamantansa domin shi ma kamar yadda zamu ga abin da al-imamul ya faɗa shi ma yana da dangantaka da gidan annabi yaqub ta wani bangare zai ce waj'alhu rabbi radiya waj'alhu ubangiji sanya wannan abin da zaka bani magajin nan ya zama radiyan wato abin yadda radiyan bi ma'ana mardiyan abin yarda fi akhlaqi a halayensa wa fa'alihi da ayyukansa ko kuma suka ce waj'alhu rabbi radiyan waj'alhu ubangiji ka sanya shi radiyan radiyan sa radiyan me yarda bi qara'ika bi qada'ika da qaddaraka da ainihin hukunce-hukuncenka gane ko wasu suka ce rabbi ubangiji na alhussan ya shi rabbi ya ubangiji radiyan ay khalisan wanda yake mai tsarkakewa a cikin ibadarsa salihan wanda yake na kwarai tarda'an wanda za ka gamsu da shi kai ma ubangiji ba ni kadai gamsu da shi a kai ma ya zama ka gamsu da shi saboda mai tsarkakewa ne a ibadarsa kuma mutum ne na kware wanda yake aiki da kware wadda wannan aka yi magana dangane da roƙon haihuwa mutum ya roƙa a ba shi haihuwa aka caɗi mai zai hana ya roƙa ga irinsu annabawan allah irinsu annabi zakariya ainihin sun roƙa Sa'an nan idan muka duba annabi sallallahu yana mai yana fatan ya samu zuriyarsa al'ummarsa mai yawa gobe alkiyama ko hmm, tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikum al'umama yawm alkiyama ku yi aure ku yawaita domin zan yi alfahari da yawan ku gobe alkiyama to sai dai wani irin haihuwa za a nema sai a nema haihuwa wanda yake na kwari saboda anan shi ma ta yi wa ja'alhu rabbi radiyya sa'annan mai manufarsa da samu da samun haihuwa yace ni, wa yarithu min ali ya gaje ni kuma ya gaji abinda aka bari a iyalan yaqub kenan kaga mai aka ba gada a iyalan an nafta? tun daga annabi ibrahim na'am aka zo isma'il aka zo ishaq aka shigo yaqub yusuf lawi hawi mawi duk nan? duk ne duk annabawa ne to an annabta aka gada to kaga na kwarai kenan yake so ya samu nan gashi yardajjen Allah kuma wanda Allah zai yarda da shi sanan abin yarda a halayensa kenan idan mutum zai roƙa sai roƙi wanda yake mai ainihin na kwarai sanan alfaharincin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da al'umma ranar alkiyama ba da kowa zai alfahari sai da mutanen kwarai sai da wanda suke na kwarai su ne wanda manzan Allah zai alfahari da su ba zai alfahari da wanda suke ba na kwarai ba sanin babban fa'idar haihuwa bayan baka nan su dinga yi ma addu'a ko suna ibada suna tura ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in bawa ya mutu aikin sa ya yanke sai dai guda uku sadaka mu guda ne ilimi da za a yi amfani da shi awwaladun salih yad'u ula da na kwarai da zai masa addu'a da haka kenan ba laifi a yi addu'a na samun ɗa da sharaɗi na biyu na farko a ba hanya mai kyau A nan za mu ga zakariya wa yake nema ma ya ba shi haihuwa rabbi rabbi rabbi rabbi ubangiji gudun ubangiji ke saboda ba mai bayar da haihuwa sai shi hmm? ba mai bayarwa ba mai bayar da haihuwa sai shi lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman Ina inathan wa ya yahabu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم zukuranan wa da tunda kenan mallakin sama da kasai nasa kuma yace yana bayarwa shi yake bayarwa ga wanda yaso na kashin za a nema sai a nema a gurinsa kana ji kabari kana burgima a gaban kabari ko ana gidan gidan tururuwa hmm? gidan tururuwa za ta ba da haihuwa kabari matacce ya zama kasa ko ya zama kashi shi zai ba da haihuwa ko wani haɗa-haɗa ne za su ba da haihuwa wannan shi in ba lafiya kuma a ji a neman magani kuma an gane cewa matsala ce ta hana wata cuta a ji a neman magani wanda an dace sai a samu ainihin a haihu sharaɗi na biyu a nemi ɗanagari in za a nema a nemi ɗanagari ba a ba ainihin yuyuwa ko kuma kamar yadda bahaushe yake cewa ɗan fata zama ɗanagari wanda zai zama mai amfani ga kansa kuma amfani ga iyayensa amfani ga al'umma na يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا نعم نعم نعم من آل يعقوب نعم أنا إمام القرطبي يما قلنا شوى يعقوب شيني إسرائيل وكان زكريا متزوجا بأخت مريم بنت إبراهيم shi zakariya yana auren ainihin uwar maryam binti imran uwar maryam binti imran wayar ji'u nasabuha ila nasabata ita wannan matar tasa yana komawa zuwa annabi yaqub la'annaha min walid sulaiman bin Dawud, domin ta tana zuriyar sulaiman dan Dawud, wo min walad yahuza sulaiman dawud kuma yana daga cikin 'ya'yan yahuza ɗan yaƙo da haka sai maganar yaƙo a nan yau ita matarsa tana da alaƙa da mai da yaƙo shi sa ce min ritu ne wa yaritu min aliya yanayin ta ɓangaren sa ya yi gado sannan ta ɓangaren wasa ma ya gado danginta ma'annabawa da shawararsu wa zakariya min walidi harun akhi musa shi zakariya ɗin kuma yana daga ‘ya'ya in an ce ‘ya'ya ba lalle na jikinsa ba ta yi jikansa ko jikan jika haruna annaba haruna ɗan uwan annabi musa wa haruna wa musa min waladi lawi min yaqub haruna da musa su kuma ‘ya'yan lawi ne wanda shi kuma ɗan yaqub ne kaga sun haɗu da matar tasa ainihin ta can wani gefe wa kanat nubuwatu fi sib yaqub ne isa kuma annabta dama an santa a cikin ‘ya'yan ainihin yaƙob ɗan isa shi sa ya fatan cewa ya gado daga gare shi ko ya gado daga gare ta wanda dukkaninsu a ƙarshe suna da alaƙa da ainihin annabi yaƙob sai ce ya zakariya ina nubashiruka nan take ubangiji ya amsa masa domin ya bula da bai na me ya bula da bai na amsa addu'a ya yi fadanci wanda ya da godiya ga Allah da kuma yabo gare shi sanan ga nanatawa da yake rabbi rabbi rabbi gani ko to wannan kaga yana daga cikin ladabai sanan bai wuce iyaka ba yana daga cikin ladabi addu'a din kasa kasa yayi ta ita ba don haka ya bala da bai na addu'a sai samu dacewa Allah ce da shi ya zakariya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulam mune maka bishara wani yaro ismuhu yahya sunansa ya haya lam naj'al allahu min qabl samiyya lam naj'al lahu samiyyan ba mu sanya masa samiyan wani mai suna ba irin nasa min qabl kafin shi shine mai haya na farko mai ko ko kuma lam naj'al allahu min qabl samiyan lam naj'al allahu samiyan ba mu sanya masa wani makamanci ba min qabl kafin shi makamanci dan tsoho tukun tsohuwa ba karararru wanda ba a san su da haihuwa ba to ba mu sanya masa wani zai ci a ah, ai ga nabi ibrahim ko nabi ibrahim shi ma yi tsoho ne eh? to amma ba bakararre ba ne shi ba kararrai ba ne wataƙila a ce eh matarsa karara ce amma shi ba bakararre ba ne na haka kenan shi allah ya ce ba mu sanya kama irin al'amarin yaƙub irin al'amarin ainihin yahaya ya yi su tsofaffi tuko kuma kararo, amma Allah zai samar da shi daga tsatsansu to wannan ba a sami irin wannan ba sai a kan yahaya shi ne a wani gudun Allah subhanahu wata ke ta hunalika da aya ya rabba a can ne zakari ya roƙi ubangijinsa ƙara ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi ubangiji ba. ni zuriyatan tsayiba zuriya tsayiba min dunka daga gare ka haka bai nema gurin kowa ba sai gurin Allah ta wa wata, ba wani tsimi ne zai bashi ba ba wani gidan tururuwa ne zai bashi ba ba wani kabari ne zai bashi ba yace min dunka daga gare ka Allah ka sami addu'a kai mai jin addu'a ne kaga fadancin da ne, can yayi nan ma ya kuma wani fadancin to anan ne fa najatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaiku suka kirawo shi yana tsaye a cikin mai yana sallah a mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya Allah ya nema mai gazgata kalma min daga Allah sakon Allah ya shugaba ne kaga kai masa kuma ba wai a karamucin mutum ba ne a gidan zai zama shugaba nan gaba wa hasuran katangagge ba zai zama lalatacce mai yin zina ba wa nabiyan zai zama annabi minas salihin yana cikin na kwarai ga bushara kan bushara saboda me ya mai da al'amarin sai zuwa ga Allah kuma yi ba hanyoyin da suka dashi na addu'a yi ladabai na addu'a sannan yi nema ishe daga ka, kaɗai nake nema Allah ba gurin kowa wannan sai samu dacewa ainihin a cikin addu'o'in da yi Allah subhanahu wata'ala nan take ba shi abin da yake da قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال sai zakariya ya ce rabbi ya ubangiji duk da dai ya Allah mai bayawa amma duk da haka dai yana duban tsofansa yana duban matarsa kuma an na ya gulam ya zan sami yaro gani tsoho wa kanat imrati aqiran matata bakarara wa qad hmm. balagtu min al-kibari itiyan na isa itiyan wato ainihin shekaru masu tsirfi min al-kibari na daga tsufa wai na kai matuka ainihin a wajen tsufa ya za a ce ainihin zan samu me zan sami yaya qala ubangiji ce kadhalika qala rabbuka haka ubangijinka ya ci haka za huwa alayya ne wai yin hakan mai sauƙi ne gare ni domin me waƙar qad khalaqtuka min qablu ai kai da na halince ka walam tuku ba baka zama komai ba ba kai Allah ya zo ya halince ka to shi ma yanzu da bashi mai sauƙi ne wurin Allah ya samar da shi domin inda ma'amuru a arada shayar an yaqulu lahu kun fayakun al'amarin Allah kaɗai in ya so ya ce abu ya kasance ya kasance na kacin da al'amari ne na Allah in ya so ya samun da shi zai samun da shi tsufanka ba shi zai hana yawa ba ba kararanta ba shi zai hana yawa ba eh? ai yarintan kuma ai ba ita za ta ba da haihuwa da yarintan Allah bai so ba za a haihu na kashe al'amarin da a hannun Allah ba yarinta ba ne ba kuma tsufa ne ba ba ba ba kararanci ba ne ba kuma haihuwa ba ce a duka al'amari ne na Allah nufinsa inda ya suwa ka zai ka yi ce ka zalika kalawa haka ubangijin ka yi ce za a yi za a baka ɗan kuwa aliyya hannu kuma Allah ya ce mai sauƙi na guri na yi ba wani abu wani ba shakka kuma Allah ya sauƙa kashi domin ga shi ya ba shi ɗan ainihin ya haya wanda shi ya kira shi ba shi ya sa masa suna hmm? Tun kafin a sabar da shi ba haka sa masa sunansa. Kola rabbi da Alli aya kola a tuka Allah tuka liman nasa, salasala ya linsa wuya. To duk da ka ne shi dai ina ɗanɗan su. ce Rabi ya yi ija Alli a ya samu alama da zan gane cewa e zan fasa mu yi shi ce tuka alama za ka samu ɗan nan Allah nasu talata layar. layal idan ba za ka iya yi mutane magana ba talata layalin kwana uku sawiyan a jere ba za ka iya magana a za a riƙe magana ka kai da su sai dai nuni da hannu sai dai nuni da hannu amma magana yi ba za ka iya hala kauni ka sahihan alhali kana lafiyayye wannan ɗaya daga cikin fassarar sauyin wasu ka ce talata lalin kwana uku sauyiya wai kana daidainka duk halittar ka cikakkiya komai da komai ba kuma ba za ka iya magana ko kuma talata layalin kwana uku sauyiyan muta tabi'a a jere ba za ka iya dinga magana wannan in ka samun kanka a wannan yanayi ka ji yanzu ka kasa magana har kwana uku tabbatar cewa ɗaya sa shi ne zo a wata ayar Allah ta baraka wata ala yake cewa ƙala rabbi da alli aya to ubangiji samun alama ƙwala ya tuka Allah tuka liman nasa zalata ta ayyan ba za ka yi mutane ba kwana uku illa rabbi sai sha nuni sai dai ka dinga mutane nuni wannan nunin shi ne alama cewa zakariya zai samu na insha Allah فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج سيوتو على قومه قبتا ننسى من المحراب لو قرين إبادة ليك فأوحى إليهم سنوني أن سبحوا كدنغين تزبيه بكرة سافيا وعشيا ديم بكرة سافيا أين safiya هدورا عشيا yammaci shine ainihin daga daga zawali abinda ya kai har faduwar rana to a shi ne sai yake umartar mutanensa da wannan me yasa yake umartarsa saboda shi ma ubangiji ya umarce shi a ayar da muka karanta ita Allah tukallima na talatata in illa ramza wa zkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal imka ka dinga tsarkake ubangiji ka safiya da yamma to shi na shi ma da ya fito sai yake mutanensa nuni cewa me su dinga tsarkake ubangiji safiya da yamma saboda alama ta fara na wannan rashin magana a tare da shi anan an magana mihrab akwai magana ta mihrabi mihrabi shine gurin da liman yake shiga a yanzu yake shiga a ainihin yayi sallah a wancan lokaci galibi suna mai da shi kamar gurin ibada asali nasara suna da shi nasara suna da shi kuma musulunci ne ba a san shi ba na farkon ne ba a san shi ba isa ya zo cewa ainihin baya daga suna rukon mihira, wato ainihin wurin da liman yake tsayawa har ma hadi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kakku riƙe mihrabi irin mihirabin nasara irin mihirabin nasara ba mu su yi ɗaya littafi ma musamman akan wannan shi ma albani ya a wani bangare na littafin sa yi magana a kan wannan cewa bid'atul mihrab bid'a ta ainihin mihrab wurin da liman yake tsaya amma bayan duba hadisin malamai suka ce yi na salam ya ce kakku rike irin na nasara ma'ana inda suke kallon baitul maqdisi eh to kakku je ku tarar da kanisa irin ta nasara kuma ku yi irin yadda suka yi ku sa alƙibla ku ta zama baitul maqdis suka ce wannan shine hanin da duk da je cewa ba a samu ba dama ba a samu akwai mai harabi kuma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma akwai bukatuwar mutane zuwa ga shi ba ko misalin ya shigo nan ba alamar na ne inda yake gabas to galibi watakila ya je yi sallah a nan ko ya sallah a nan ko ya sallah ainihin a can to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da malamai suka duba cewa babu laifi in an riƙe mai rabi bal wasu ma suna ganin mustahabi saboda bukatuwar da ake da ita musamman a gurare da suke baki suna kaiwa suna kawowa wanda ya zama za su yi samun rikicewa ba idan akwai wannan mera in ba shi kuma za su iya samun wannan rikicewa don ka malamin suka shekara tsananta a al'amarin merabi cewa na ya ce fakulki merabi irin na nasara to ga shi can malamai sun fassara su cewa mana mun nasara baitul su ya kalli to muka kada mu yi daidai da irin nasu mu kalli baitul maqdis shine har hanin da annabi amma a yi shi din babu laifi babu laifi bal babu suna ganin mustahabi ne saboda fa'idodin da yake da shi Allah ta'ala na ya yahya khudhil kitaba bi quwwah وآتيناه الحكم صبيا min من wa zakatan وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا نعم يا يحيى الله يفara magana da shi ki fara fuskantar magana ki zuwa gare shi ce ya yaya kai yaya kuzil kitaba littafi karfi me littafin shine a taura wanda ainihin suke karanta shi a wancan lokaci kuma mafiyan annaba bani isra'ila suke yin amfani da shi bal suke yin hukunci da shi malamansu da masu ibadarsu duk da shi suke aiki saboda ba zo musu da wani ainihin sabon littafi ba har sai da injila ta zo don haka kenan anan ana nufin a taura da katarar ana aiki da ita to karke ta da karfi kai ma kai aiki da abin da ta kunsa wa atainahu al-hukma mun bashi annabci sabiyan tun yana yaro to amma wasu ka ce a ba annabci ba domin galibi annabci ai sai an shekara arba'in ake bayawa to don haka me hukuma a nan suka ce alfahama wal ilm mun ba shi fahimta da ilimi sabiyan tun yana yaro yana daga ciki fahimtar da Allah ya bashi aka ce yana yaro shauran yan uwansa yara suka ce ya haya zo mu je mu wasa fa qala sai ce ma malil la'ibi khuliqna ba a halice mu dan wasa ba ɗan kwana a an halice mu dan ibada hmm. <coughs> wanda ya nuna me shi ya fita da banke a cikin su yaro ne amma ba kamar shauran yara wa hananan min ladunna mun bashi jin kai min juna daga gare mu Allah ya sa masa tausayi da jin kai ainihin a tare da shi wasu kuma suka fassara hananan ta'aqquban tafsasawa min rabbihi alai daga a akan kansa shi kansa Allah ya bashi ya tafsasa ma a cikin al'amuransa domin yana daga babban tafsasawa a bashi da a wannan shekaru a kodake hayan ake magana shi kansa tafsasawa yana daga cikin tafsasawa ainihin yana yaro ɗin ya samu waccan fahimta da gane ikirma ya ce mahabbatan alai mun sanya masa kauna, kowa da kowa za ga yana sansa yana haba-haba da shi hararar min na wa mun ba shi tsarki tsarkin zuciya na Allah ya subhanahu wataala ya ba shi tsarkin zuciya ba shi da abubuwa irin na tukan zuciya din na kulle na gaba na hasada na keta na mugunta da Allah ya tsarkake shi gaban su wa kana taqiyya ya kasance mai tsoron Allah ba na tahiran matsarkake walam ya'mal dhanba haka ce bai taba aikata wani laifi sannan ya kara cewa barran biwalidai mai biyayya ne ga mahaifinsa ko sifar baya ta isa ta nuna mai ta isa ta nuna mai biyayya ne ce wa ce wahana mai tamsasawa ne mai tausayi ne bayan mafi fitan wanda zai ji tausayi mahaifansa musamman tsofaffi ne su tukuf. walam kun jabbaran bai zama mai girman kai ba da jiji da kai asiyan mai saba ubangiji a duk ba shi da wannan sifa Allah subhanahu wataala ya yi shi taƙayya mai biyayya mai jin tsoron Allah da wa ya وسلام عليه يوم ولد ويوم ba a su hayya wasalamun alaihi abinci tabbata a gare shi yau ma wulit ranar da aka haife shi wa yau ma ya mutu ranar da ya mutu wa yau ma ya su hayyan da ranar da za a tashe shi yana mai rai duk ainihin aminci na Allah ainihin ya tabbata gare shi kuma ya tabbata gare mu baki واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا نعم yanzu magana kan zakariya da ɗansa yahaya ta tsaya za mu shiga kuma magana a kan ainihin maryam da ɗanta isa alaihi matsala ce wadkur fil kitabi maryam ka tuna ma'ana ka ainihin kisa a cikin littafi ainihin na maryam ana ana nufin labarin ainihin maryam idan tabbatar lokacin da ta yi nisa min ahaliha daga mutanenta makanan ta riƙi wuri sharƙiyyar wajejen gabas da baitul mamadis da Allah ya nufa za a yi ainihin ba ta wannan ɗa to sai ta ainihin riƙi wani guri gabas da baitul mamadis ta riƙe shi shine wurin da za ta je ta shiga ciki tana yin ibadata wanda asali dama a cikin baitul mamadis take tana ta ibadata domin ta dama ta ba da ita sadaka ga ɗakin Allah ta je ta ta ibada gane to kamar yadda kisa take a can surata al’imra to amma da wanda abu ya zo to sai gashi kuma ta riƙe wuri can gabas da bai baitul makarisi ta je tana ibada a wannan wurin. to Allah ne ne fa saboda abin da zai faru kuma ya faru ta takhadha min dunihim hijaba sai ta riƙe hijaban tsari min duniyan koma bayan mutanen da ya ta sa wani tsari da zai ta ba sa ganin mai take ciki ba arsala ilaiha a nan ne inda ta ɓuyan da take ibada ba arsala ilaiha ruhana sai muka aiko ainihin ran da muka halitta da yawa an raɓa rai zuwa ga Allah <coughs> wasu ce ana nufin ran Allah kamar yadda su ma nasara suke cewa ainihin yesu ran Allah a ran da muka halitta domin kowace rai ya Allah ya halitta ta sai muka yi ko masa ainihin ruhana amma anan nan yana nufin mai mala'ika jibril wanda ne ruhul Kudus. wata matsala sai kwatanta gare ta basharan mutum sauyan tsayayyen mutum cikakken mutum tana wannan guri sai Allah ya ci wata wataala ya turo mala'ika jibril ya je gurinta ya je gurinta zai mata a sifa ta ɗan adam cikakke gashi ta shi ita da ba ta ta shagala da ibada ko ta ɓoye kanta ibada ta killace kanta ma gabarin shawarar mutanenta sai kuma ga mutum ya zo gurinta dole ta tashin hankali ko ba ka na ka ƙara sai ta ce ka karanta inni a'udhu bi rahmani minka ina neman tsare wurin sarki ar-rahman minka da kai inda mutumin nan da kan in kunta taqafalla suka ce ne yace in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne ka tafi ka bani tafi daga nan gurin ka tafi ka bani ne suka ce marasa in kunta ta zikirar lahu billah in kana jin tsoron Allah don tana sun da shi da Allah to yanzu kai nisa gaba ne ka tafi bani nan ba wurin zuwan ka ne na inda nake ba wani lokaci a wata magana aka ce a ainihin ya je mata a mala'ika ne sai da ta nemi tsarin nan sannan ta yi dawo mata dawo masa ya dawo mata a matsayin dan adam amma dai ayar ƙur'ani a wanda ta nuna ba ta matsala da haɓa sharar sauyiya قال إنما أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا نعم كيف كيف كيف inna ma ana rasulun rabbi ni jaka da ubangiji ne ya aiko ni zuwa gare ki li ahaba laki dan na baki gulaman yaro zakiyan wanda yake tsakakake to jibril yana ba da eh a mana ba ta da zai da izinin allah to da ka yi zuwa wata ƙirar inna ma ana rasulun rabbiki liyahabalaki gulaman zakiya don ya baki kai tsaye nokon sai ya tsaya tawili wannan kira suka ce liyaha balaki gulaman zakiya don ya baki da wanda yake sarkakakke sai ta ce qalat ya kudu ne gulam ya zan sami yaro walam ba shan dan adam bai taɓa shafata ba na ba da miji wanda za ce mun yi alaka auratayya zan samu ɗa walam aku bagayyan ni kuma ban zama mai zaman kanta ba eh? Ba mai zaman kanta ba ne irin mata masu zaman kansu ni ba ita ba ce da zan je yawo can da can har na samu ɗa kuma ba ni da miji ta yaya kake ganin za yi kuma a samu ɗa daga gare ni wannan abu ne da ya ba ta mamaki kuma ya tsoratar da ita kamar inda zakariya ya nema ya san mai yiwa ne a wurin Allah amma shi ma ya zama yana ta'u-ta'u saboda girman al'amarin to balantana ita da faɗo mata abin ya ba zata ba ne ba ce ba abin faɗo mata kowane ya zo ce za ki haihu ba miji ba kuma ita ba mai zaman kanta ba dole ce mamaki fiye ma da mai fiye da wanda yake a wancan ainihin fiye da zakariya shi ma sai gaya mata cewa قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا نعم. وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هكا ubangijinki ya ce بعد daga gare ni ba ne ubangijinki ba ki da mijin ba ki kuma da ba zaman ganki kike ita wani nan ya rawa ayata mun yi haka ne na musanya shi zama alama da ce mutane wai alama ta ikon Allah cewa ikon Allah yana da girma yana da yawa wacce ba miji aina yin haihu wannan ikon Allah ba kuma a annabi adam shi ne mafi girma da mafi ban mamaki da da shi ba uban ba uwa wa rahmatan minna kuma jin kai ne daga gare mu wai wanda yaro za mu sanya shi mai jin kai ainihin daga gare mu ko za mu ba shi wannan ainihin hali da wannan sifa ta jin kai mu za mu ba shi wa kana amran maqdi al'amarin da an riga an hukunta da haka ki daina ma jayi a kai al'amarin Allah kuma ya hukunta to ba shakka lalle sai ya kasance da shine wata ayar ita qalatil ma'id qalatil mala'ikatu ya maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min lokacin da mala'iku suka ce ke maryam Allah ya ne miki ishara da wata kalma daga gare shi ismuhu al-masih sunansa masih kaga shi ma nan take aka sa masa suna isa ibn maryam masih ainihin sifarsa ne isa maryam shi ne ainihin sunansa da kuma dangantakarsa inda ba uba sai a danganta shi zuwa uwarsa jiha fi duniya mai alfarma ne a duniya na ce da lahira duk yana da alfarma yana da daraja amin al-muqarrabin yana daga cikin ababen kusantawa zuwa ga Allah wa yukallimu nasu fil mali wakala zai magana da mutane a zanin haihuwa wakalan da lokacin da ya zama gwarzo kamar da sali da shi ma yana cikin mutanen kwarai da kaga duk aka jero mata abin da aka tana da masa wannan yana nuna lalle abin da wannan bawan Allah yake faɗa daga Allah ba daga gare shi wani kamar yadda ya ce inda ma ana rasulun rabbi ni zo ne da umarni to yake gaya mata saƙon Allah daki-daki ga shi ga sunansa ga abin da ya sa za a yi baki shi don ya zama aya ga mutane ga ko wasu sufofi da suke da ike da su ga matsayin a duniya da lahira zuwa gaya mata don min domin ta sakankance cewa ba wani al'amarin fa daga Allah ne su ta nina ma jayayya a da mm. na ka za mu ga da isa a zakariya da wannan suna mai suna kamancece ne na farko manufarsu guda ne shi ne bayyana ikon allah bani wataala abinda ake ganin ba zai yi ba a gurin allah sai zama mai yiwa ne zakariya tsoho matarsa tsohuwa karara shi ma ita ma ba karara amma allah ya ba su maryam ba miji ko ba ta yi taimaka taɓa ma'amala ɗanar mai taɓa ɗanar mai taɓa shafar jikinta walam shi bashar wani da ta ce, kuma kuma gashi an ce za ta yi. kana bi isa ba uba amma za a haife shi da duk wannan don su zama aya ne ga mutane da cewa al'amura din na Allah ne in ya so sai yi su saɓanin yadda al'ada ke. cewa abu al'ada a samu wannan kamar sunna ce ta rayu ko kuma sababai ne da mutane suke amma Allah ya so sai ke ta duk wannan al'ada Hmm. sai zo da abu sabanin yadda ake zuci hmm. wannan yana nuna mai ikonsa subhanahu wataala kan dukan komai Allah subhanahu wataala ya gane da mu da mu dacewa sallallahu alaihi wasallam da baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم